Karfe biyar a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro na shi ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku ji ta bakin wato ma'aifin ɗalibin da ya rasa ransa a sakamakon zanga zanga da ta wakana a ranar goma ga wannan watan da muke ciki za ku ji mafi da ƙarin bayani dangance har yanzu wato tsokacin wasu bangarori dangance da wannan zanga-zanga akwai mu da ƙarin bayanin ƙungiyar rotab a wani rahoto na wato batun arewa kenan a shirin musamman za ku ji wato rahoto dangane da harkar tahiyar bakin haure daga nijar zuwa kasar jamus wato alemany ga labarin ɗaya bayan ɗaya mu dawo akan al'amarin da ya wakana a ranar goma ga watan nan na afrilu ta kuna kwanaki biyar bayan jami'an tsaro sun kusa a wuraren kwana na ɗaliban jami'ar yamai wato 'yan uwan Mala Bagale ɗalibin da ya rasa ransa a yayin rangama har yanzu ba su samu izinin ɗaukar gawarsa ba. Gungun Muhammad Dantani ya zanta ta wayar tarho da ma'aifin mamacin ga yadda zantawarsu ta kasance. domin yin takardar shaidar rasuwa da farko sun ce a gudanar da binciken gawa ba mu nuna adawa ba yanzu kuma sun ce binciken gawar baya da ma'ana suna ta zuwa suna dawowa tsakanin fadar firaminista da fadar shugaban kasa. fasarar kalaban wato ma'aifin mala bagala kenan dalibin da ya rasu a sakamakon zanga-zangar wato dalibai ta ranar goma ga watan nan na afrilu da muke ciki ƙungiyar ɗaliban jami'ar yamai ta ba da sakamakon bitar da ta yi dangane da al'amarin goma ga watan afrilu ƙungiyar ta ce ɗalibi guda ya rasa ransa uku sun ɓace ba sai inda suke ba wasu ɗari biyu kuma sun shi rauni yayin da aka kama wasu ɗalibai sittin da biyu mu tuna muku da cewa gwamnati ta tabbatar da cewa ba wanda ya rasa ransa sanadiyar wato kaiwar harin jama'an 'yan sanda ta da cewa ɗalibin da ya rasu ya gamu da ajalinsa ne a cikin wani haɗari a cikin sanar wasu ta jiya kungiyar ta ɗora alhakin hakan kan wasu magabata sita hamidu wato jabiru shi ne sakatare janar na kungiyar ta yenun kanto responsibility Fannin masu gabata mun gano da ba shakka da jagoran jami'a, rektor da ministan ilimi mai zurhi da ministan tsaron ƙasa da ke wakilcin ministan cikin gida Kallamu Tari dukkan suna da haɗin kai bisa al'amarin da ya faru. Manufa ce ta kisa da suka tsara tsakaninsu da kuma manufa da suka girka na rihe jami'a domin su kauce ma ɗaliban jami'a. Gwamnati baya da hanyar da zai tunkara na ba da amsa mai fa'ida ingantatta ga kokokin da muka tambaya. Kenan mu daga jami'a a gare su sarari ne na samun numfasawa. Mu ba za mu shuru ba game da dukkan keta haƙin ɗan adam da suka yi har zuwa wani lokaci. Muna jaddada cewa duk wani ɗaukar darasi kwamitin zartarwa ya ba da umarnin kauce mashi. A gobe ne 15 ga watan Afrilu ɗaliban Nijar da masu aikin neman kwarewa da ke ƙasar Faransa za su gudanar da wata zanga-zanga da marice a gaban ofishin jakadancin ƙasar Nijar a Faransa domin kawo goyon bayan su ga wato ɗaliban abokansu na Nijar. Sakatare General na ƙungiyar ɗaliban yayi Haruna Abdullatif ya bayyana cewa ɗalibi ko kuma dalibai ɗari biyu a Nijar da na Nijar da ke kasar Faransa na cikin mawuyacin hali domin tun farkon shekarar karatun bana ba su sami alawus ba kamar yadda ya shaida wa Rahilatu Sumana ta wayar tarho. Nous avons demandé a les étudiants nigériens. Muna kira ga ɗalibai 'yan ƙasar Nijar da ke ƙasar Faransa ranar da za mu fito da su zo mu yi kai guda na nuna rashin mu muna da goyon bayan ƙungiyoyin 'yan makaranta na lise tare da ƙungiyoyi daban-daban na ƙasashen turai kuma Martin ya sami amincewar jami'an 'yan sanda na fari don haka hukumomi ke kula da yadda Martin ke gudana ganin an tafiyar da shi cikin tsarin doka. Faransa ƙasa ce da kowa ke da 'yanci ba kamar Nijar ba da in 'yan makaranta suka nemi haƙƙinsu na gudanar da rayuwa sai a bi su da duka har da rasa rayuwa. Muna bakin cikin wannan al'amari da ya faru kuma muna kira da a buɗe bincike a kansa domin a san masu laifi a ciki. Wani bayani a game da lamarin na goma ga watan Afrilu shine wanda ya fito daga kawancen jam'iyyun siyasa na APR da ke tare da jam'iyyar da nasara da ya koma bangaren masu mulki a 'yan watannin da suka gabata. A cikin wata rubutacciyar sanarwa a jiya, kawancin APR ya yi Allah wadai da abin da ya kira amfani da karfi wajen tabbatar da tsaro, sannan kuma ya buƙaci da a ƙaddamar da tattaunawa tsakanin masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi a Nijar. Usaini Salatu shine kakakin kawancin APR ya kuma yi wa Musa Hassan ƙarin bayani. C'est avec surprise que nous avons assisté le lundi. ya taho mana da bazata ranar Litinin inda jami'an tsaro suka shiga jami'a suka tura yara suka ba su kashi. Don haka a bangaren mu na AFR muke nuna ma jami'an tsaro cewa wannan ba daidai bane kuma su san da cewa amfani da karfin tuwo bai kawo daidaito sulhu muke son a yi a zo a taka teburi sulhu cikin raha da ɗan uwanci tsakanin juna ya fi wannan kame-kame ko buge-buge don haka akwai wasu dokoki da muke son a ɗauka cikin gaugawa a buɗe jami'ar da aka rufe ta nyamai da tamaraɗi da kuma sako yaren da aka rufe kuma muna son a shirya wata tattaunawa da ta shafi dukkan masu ruwa da tsaki akan sha'anin tafiyar da makarantun boko domin samar da ingantaccen makarantu a nan ƙasar Nijar. Wani bayanin da ya shafi wannan batu shine na minista kakakin gwamnati Asmana Malam Isa wanda ya dawo kan batun ba da izinin shiga jami'a ga jami'an tsaro tare da ɗalibai da wato tare da tsare ɗalibai da kuma matakan ganin cewa wannan shekarar karatu ta bana bata zama shalba sai mu saurare shi. duk abun da aka yi cikin wannan tafiyar an yi shi ne cikin ka'ida eh, saboda shi minista mai kula da ilimi mai zurfi eh, ya sai da ya tambayi izini ga rektora don kasan irin wannan akwai abun da doka ta ce kenan da izinin rektora ne kuma da haɗin kan rektora ne aka yi wannan kenan babu wani zancen an taka doka ko duk matakan da za mu ɗauka ya kamata mu ɗauke su na tabbatar da cewa wannan shekara an yi karatu da ya kamata kamar ba zancen a ce an yi a wanda yake son karatu wanda yake son ya yi jarabawa ya jarabawa shi kuma ya kasance kasance a samu sakamako cikin wannan tafiyar shine abun da muke kwatantawa cikin wannan halin a yanzu akwai wasu cikin talibai da aka kame su yaya ne za ku yi ku zamna tare gwamnati tana nan kokarin cewa ta kire talibai duka an zo an zamna saboda a tattauna a sasanta kan wannan matsalar Wani rahoto na ƙungiyoyi masu zaman kansu da suka hada da Oxfam France da kuma Sherpa ya nuna cewa kasar Nijar ta yi asara kimanin miliyar tara na sefa a shekarar dubi da goma ta dalilin kamfanin Ariba mai haƙar ma'adinai a kasar Shugaban ƙungiyar Taba Ali Idrisa ya bayyana ra'ayinsa dangane da wannan al'amari. Nijar sai asara cikin wannan haraka. Nijar in kun gani akwai wani tax shi kadai di miliyar ne Nijar ba a bashi ba. wannan ke ba mu hanya mu ce wannan duka affair san miliyar da wani abu wannan don ba banza ba ne don shugaban kasanmu ana ruhe musu baki don haka ne mun gani wannan harka na san miliyar an hudata da muka ta yi wurin ruru mun ce a bincike don wannan yana ba mu hanya mu ce ba a yi na Nijar ba na Areva ne aka yi. A jihar Difa an samu bullar cutar anta nau'in A ta farkon farkon shekarar nan mutane 75 ne suka kamu da cutar yayin da 25 suka rasa rayukansu a yau kwamitin jihar mai kula da annobar cututtuka ya yi nazarin al'amarin a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar lawali dandano kuma shugaban wannan kwamiti nuhu malam sule mai kula da sadarwa a ma'aikatar lahiya ya bayyana cewa an ɗauki matakai domin wannan annoba. ciwo ne wanda ya fara tun watan janvier kenan muka samu janvier february mars yau hal mu shigo abril kusan kenan wata hudu wata uku na hari a likitan difa an samu a na maine an samu a na gegime an samu a na boso an samu wannan district kenan waɗannan district an samu ka kuma a ranar yau wanda suka samu wannan matsala sun tashi zuwa ga saba'in da biyar cikin saba'in din nan mun samu rasuwa na ashirin da wannan matsala lalle kam yanzu shine yasa aka yi ko kururuwa basa gare ta aka yi gayya yanzu ga gwamnan jihar iya nan president du conseil ya zo da sauran duk masana na nan da jihar difa an tattaru don a san wani mataki za a ɗauka don a ciwo kan wannan matsalar To har yanzu muna a game da batun kiwon lahiyar amma yanzu ta kananan yara. Karancin cimaka da aka samu a bana a Departement ɗin Mayahi na jihar maraɗi ya haifar da yawan kaiwar yara ƙanana a cibiyoyin kiwon lahiya. Shugaban cibiyoyin kiwon lahiyar na Mayahi Dr. Umar Suntul ya yi ƙarin bayani kamar haka. Cette situation exceptionnelle se remarque déjà dès le premier trimestre. Wannan al'amari dai tuni kashin farko yara masu fama da matsalar rashin ingantaccen abinci sama da yara dubu bakwai da takwas da ne muka ƙididdige sabanin dubu uku da shida da sittin da ɗaya na ƙarshen shekarar da ta gabata waɗannan ke da matsalar. Wannan shekara za a ɗauki nauyin su cikin watanni uku na farkon wagga shekara. Dubu bakwai da biyar da arba'in da takwas ne saɓanin 6,613 na shekara ta 2016 wannan ke sa a gane muna ɗaukar matakai a cibiyoyin kula da waɗannan cutuka na tamowa da yara ke ɗauke da ita duk da cewa akwai waɗanda suke tafiya da yaransu da tamowar da ba ta fice su ba da sun tsaya da abun ya yi tsananta kwarai. Si ya la situation plus encore catastrophique. sauran shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe 5:41 ɗaya namu na musamman. 'Yan kasashen Afirka 1,800 ne ke rayuwa a kasar Jamus kuma sun fito ne daga kasashe 54. An kafa wata kungiya mai kumshe da ƙungiyoyi 500 domin tallafawa waɗanda ke zane ba takardu. Majalisar Matasa ta Nijar tare da haɗin gwiwa da shugabar kungiyar sun kira wani taron manema labarai a yau a Palais da Sport da ke nan Yamai kan haɗarin tahiyar bakin haure tsakanin Afirka da kuma wato Turai. Ga dai ƙarin bayani. Dr. Sylvie Nacha wadda ke da zama a ƙasar Jamus tare da ƙungiyarta, wannan 'yar ƙasar Kamaru tana haɗuwa da shugabar ƙasar Jamus a kowane wata domin tattaunawa akan al'amuran ƙasashen Afirka. Ta san abin da take yi, ta kuma haɗu da ɗimbin baƙin haure waɗanda ba su san da cewa ba ko za su fuskanci matsala idan suka je ƙasashen turai. Kowa bai tsammanin cewa da farko idan ya je ko zai iya yin shekara ɗai ko biyu uku zuwa hudu na haɗu da wani ɗan ƙasar Nijar wanda ya ɗauki lokaci kafin ya iso. Abu na biyu kuma shine mutane ba sa tunanin ko wannan balaguro zai daɗewa abinda zai iya kama kawa kuɗin ero dubu ɗaya ko biyu kuma ga hanya sai ka sai wani abu sannan ga aikin da ya wuce kima domin samun kuɗaɗen biyan wasu buƙatu. Abu na uku kuma ba su tsammanin cewa za su iya kasancewa a matsayin 'yan gudun hijira. Euh, euh, ‘Yan ƙasar Nijar dubu biyu ne ke rayuwa a ƙasar Jamus. rabinsu duk suna da takardun shaida izinin zaman ƙasar, amma kuma sauran na nan a matsayin baƙi. Nasiru Mamadu shine wakilin 'yan ƙasar Nijar a Berlin. Wani ba su ma samun inda za su tsayawa saboda akwai lokuta da yanayi yake sauyawa abinda ke ƙara sawa suna shiga cikin matsala babba. Mafita dai ne a bi hanyoyin da ake bi domin samun katin da zai baka izinin aiki a cikin ƙasashen Turai. mu saurari ta. Ƙasar Jamus a kowace shekara tana rijista ta kowane ɓangare muna da buƙatar mutane tsayayyu, mutane da dama ba su san ofishoshin jakadancinsu ba. Wannan wata dama ce ta ce dama jama'a cewa ba kowa ya kamata ya zo ƙasashen turai ba. Ya kasance kana da isassun jari da za ka zaunawa ƙasashen turai. Silbi Nata za ta wani zagaye a yankin ƙasashen Afirka domin ta ba da shaida ta kafafen yada labarai na talabijin. A da ke Muhammadu dauke da wato fasarar Silvina Cha, shugabar kungiyoyi wato ta bakin haure na kasashen turai musamman a Jamus. Da shi muka karshen labarin namu na maraicen yau zan baikutar da Musa Hassan ya kama ku labarai da halshen zauren manci a huta lahiya.